بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu Abuja don tafsirin Ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da ƙasƙantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu ta'ala) ya mana baiwa da karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da aiki da abun da ƙur'ani yake karantar da mu muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai da yafiya zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu da aminanmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai ya ɗauki rayuwar mu akan imani wannan wata mai albarka da muke ciki na Ramadan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da sunayensa masu girma na alhayu alqayyum Allah ta'ala ya sa azumi da muke karɓaɓɓe ne ya kuma sa ya zama dalilin gafarar zunubanmu sallah da muke yi a dare Allah ta'ala ya sa wannan sallah karɓaɓɓiya ce ibadu da muke na wajibi a cikin azumi Allah ta'ala ya sa karɓaɓɓu ne muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana da addu'o'inmu muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu a cikin jama'ar da ake yanta su zuwa ga aljanna ta firdausi a wannan wata mai albarka ciyarwa fi sabilillahi Allah ya karɓa daga gare mu karatun qur'ani Allah ta'ala ya karba daga gare mu Allah subhanahu ta'ala. ya sa mu fita a watan ramadana da ƙarin imani da takawa da shirya yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na tara a wannan wata na ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu gabanin karanta tambayoyi na yi ta maimaita gayyata da 'yan uwana zuwa ƙaddamar da karatu na ƙur'ani da ke daga cikin bayan Allah da suke mana limanci a wannan masallaci na Kamsu, Salawat da kuma Tarawihi da Tahajjud yayi gwani Muhammad Bukar Zarami wanda bayan mun kammala tafsirin mata da rana karfe sha 11 zuwa sha biyu, aka taru ke da rabi don gabatar da wannan karatu na Qur'ani kuma 'yan uwa da yawa sun amsa a matsayina na ciyaman na wannan taro din ina roƙon Allah ta'ala ga duk wanda ya amsa ko ya ba da gudumawa ko mai bayar ba Allah ya biya shi da gidan aljanna Allah ya karbi halattan a matsayin ibada kuma Allah ta'ala ya sa a mizanin ayyuka na kwarai <clears throat> kamar yadda bayani ya gabata tsarin da ya zo da shi ya kawo mun na gani na ga yayi shine shi gwani Muhammad Zalami yana sha'awan ya gina makarantar Qur'ani ne da masallaci a nan gefen Nizamiya to da duk abin da aka samu a kaddamar da wannan karatun Kur'ani. ba aljihunsa zai shiga ba zai shiga ne cikin akawun in gina wannan makaranta da masallaci a taro da aka yi dai a ɗazun akalla an samu kuɗin da ba zai gaza naira miliyan ɗari biyu ba ah, ya kawo takarda na ba wa gwamna na borno state professor babaga na umar zulum ya ba da uzurin zai tafiya wanda na sun daga tafiya ɗin zuwa obafemi awolowo university don zama ciyaman na wani taro da za a yi na addini ya kuma turo wakilci na senator munguno don haka borno state government ta ba da gudunmawar miliyan ɗari. shi wakili da ya kawo munguno ya ba da miliyan biyar. sannan baya ga haka akwai wanda yake former chairman na gt bank akwai wanda suka san sunansa a nan aiko? eh alhaji ibrahim hassan ya ba da gudumawa na nasa miliyan hamsin ya kuma gabatar da uzuri na ɗan uwa malam mele kyari cewa ya yi tafiya bai nan ya dace a yi taron da shi in ya zo shi ma ya alkawarin zai ba da gudumawarsa baya ga wannan kuma akwai alhaji ahmad adhama daga kano ya ba da miliyan goma sannan akwai professor a vice chancellor na al'ansar university ya wakilci former pamsec shine dr muhammad bukar difa shi ma ya ba da naira miliyan goma sannan babanmu ambasada baba ga na gcon ya ce shi retiree ne fansho yake ci ya ce so zai faɗi nasa ya ba da naira dubu ɗari biyar akwai da dama da sun ba da naira miliyan ɗaya miliyan biyu da abin da ya kama da haka zamanta wani a ciki? a a ciya ban kuɓin nasa wasan ba wani abu da yoke yobe state government sun ba da naira miliyan biyar yobe state government sun ba da naira miliyan biyar allah ya saka musu duka da alkhairi akwai kuma da dama da suka yi da ba da gudumawan dubu goma dubu ashirin dubu hamsin dubu ɗari juhudul mukil duka allah ya sundu masu a aljanna eh, kuma ina wasiya da 'yan kwamiti da suka tsara wannan abun a tabbatar da Allah wannan kuɗi da aka samu ya shiga cikin akawun in ya shiga kuma a tabbatar an fara ginin makaranta kuma za mu sa ido mu tabbatar da an fara ginin kuma an samu ƙarashin kuɗin kammalawa muna fatan Allah ya jagoranci shi da ya karanta ƙur'ani don Allah ya biya shi da gidan aljanna wannan sadautarwa da ya ga masallaci da makaranta Allah ya karba a matsayin ibada muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa abinda za a assasa ya zama wajen tarbiyya ne da gyaruwan al'umma Allah ta'ala shi samu wanye lafiya in akwai tambayoyi masu ma'ana injiniya Ibrahim Sula bismillah za ka kara ko in karanta ni na yi ko Sula kana mun wayo dai an samu ƙarin midiya da ke isar da tafsiri namu da muke a nan yau adadin ya kai har guda casa'in da takwas ah, na casa'in da uku liberty tv daga sha biyu da minti goma zuwa karfe ɗaya na rana honorable balele kurfi dan arewa ya ɗauki nauyi allah ya biya da gidan aljanna minti hamsin kenan i hope liberty su za su ba da sadakar minti goma ya zama minti sittin ko saboda darasin aka yanke minti goma lokaci muhimman darasin daga nan suke fitowa na'am sai na casa'in da hudu da casa'in da biyar da casa'in da shida akwai alhaji dr muhammad tijjani ramalan mai gidan tv da rediyo na liberty ya ɗauki nauyin liberty radio fm 103.3 abuja daga karfe 12 zuwa 1 na rana sai tashar yanci kaduna fm 103.1 daga biyar zuwa shida na safiya sai liberty radio fm 103.3 kano daga 12 da minti goma zuwa karfe 1 na rana Allah ji tijjani dr alhaji dr ahmad tijjani allah ya biya da gidan aljanna sai kuma na casa'in da bakwai ikira a rediyo accra ghana wanda ya dauki nauyi shine his excellency alhaji dr muhammad bawomiya shine immediate past vice president na ghana shi ya dauki wannan wanda bai wuce wata ɗaya ba da kaɗan ya sauka a vice president shi ya dauki nauyi sai alhaji bukar yamta chairman na africa institute biyu ya dauki nauyin harmony radio biyu borno state na akara gane shida zuwa bakwai ne afuwan hudu zuwa biyar na yamma Allah ya biya his excellency da gidan aljanna na gane mu kiyaye hudu zuwa biyar na yamma alhaji bukar emta harmony radio biyu borno state daga sha ɗaya zuwa sha biyu na rana afuwan na'am na rana sai hudu zuwa biyar kuma na yamma alhaji bukar emta Allah ya biya da gidan aljanna kusan an samu 98 kenan a yanzu so sakon da muke isarwa Allah ta'ala ya karɓi daidai ɗinmu ya yashe mana kuskuren mu ya karbe shi a matsayin ibada sannan baya ga haka kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka a cikin mizanin ayyuka na kwarai namu insha Allah babu laifi a karanta tambaya ɗaya biyu mai ma'ana bismillah assalamu alaikum wa rahmatullah malam mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam my question is on zakat am a sharp pillar of Islam I am one of I am on second PhD scholarship the official duration for the study is three years whereas there must be extension of one or two to three years in the first three years a scholar is funded that is giving money for objects that run into millions, well above the nisab of the zakat. The money are given in three tranches yearly for maximum of three, three yearly after every four months or so. However, in case of extension, one has to sort out for money to complete his or her body. The money are normally used aside solely as them, such as purchase of land or housing, plot of land. Sorry, repeat that. Princess. The money are normally used aside solely as them. Okay, by the beneficiaries. Okay. Uh, such as purchase of housing, plot of land, business, hajj and umrah, among others just as is. Now, the question is, is zakat I'm spending on the debt-born money? Two, I will be glad to know if the answer to the above is positive. And when are the money due for zakat? Yearly as a are or after graduation. Bearing in mind that one spends the money without consent because the possibility of, of having extended study beyond sexual coverage. Allah ya ƙara wa Prof lafiya the ɗaukaka truly is lover for the sake of Allah. That Allah a taimaka a tambaya mu malam wish you success in the field of endeavor. Wannan ai thesis ne na research na <laughs> ko digiri ko msc a yanzu don hana <laughs> so yanzu wannan da hausa ko da turanci don ya haɗa turanci da hausa da wani yare za amsa masa na? ai ka san amfanan limit ne kowa da nasa ibrahim da wani yare za a eh, da sai za ka zaba Is there anyone who cannot understand Hausa here? Anyone? You? <laughs> Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. If I understand the question clearly, he is a PhD student or PhD candidate on scholarship from a uh, PTDF. And uh, the question is about whether the money being paid for their upkeep by PTDF is zakatable or not. His Eminence Sheikh Muhammad Saleh al usaymin Al-Wahibi at tamimi Rahmatullahi Alayh in his commentary on the Bulugul Maram entitled Fathu Zil Jalali Wal Ikram while explaining the book of Zakah in chapter 6 from around page 171 to 175 He spoke extensively on this issue and many issues that are similar. Firstly, we need to review what are the conditions that will make your wealth to be zakatable, meaning zakat to be obligatory. Conditions are three or maximum four involving the beneficiaries. Firstly, you must be a Muslim. Any person who is not a Muslim, zakah is not obligatory on him. But the first condition, zakah should be given out by a Muslim. Two, it must reach the minimum threshold of zakah. The minimum threshold of zakah is being computed either using gold or silver. Gold, the minimum is around 87.5 grams. So any amount that reaches this threshold, then zakah is applicable. And the third condition is that threshold should be reach a minimum of one year using a lunar calendar. Are you following? Yes. These are the three conditions. Then we need to do what we call synthetic analysis, comparing his own situation with these conditions. Firstly, by implication, he is a Muslim. That is why he forwarded the question to us. So the first condition has been fulfilled. The second condition, that amount must reach the minimum threshold. That minimum threshold what is the total amount in Naira today? Hmm? Sorry? So what is important? He clearly stated that what they are being paid reaches the minimum threshold. So if it is quarterly, it is either in dollar or in pounds or in euro. So as long as they are being paid around $3,000, $4,000 or euro or pounds, then that reached a minimum threshold for zakah. Then the second condition has been fulfilled, as he earlier stated clearly. Then the third condition is to reach a minimum of a one year, one lunar year, not Gregorian, but lunar calendar, Hijra calendar. In this situation, he said, they are being paid after every four months, three times a year. So the question is, if you are saving the money to reach up to one year without spending, then definitely zakah is obligatory on that saving. Are you following? As long as that saving reaches one year, then zakah is applicable and is mandatory. But if you use the money for upkeep, to pay for your rent, your bills, and for your shopping, and the remaining amount you immediately invest, either in building a house or buying a property, then in that situation, zakah is not applicable on that amount of money because you are not saving it, but rather you are taking it to spend somewhere. This takes us to the next stage of his question, that they are buying like land or houses with the money. So the next question is, is zakah applicable on our homes and our houses or any property we purchase like land? Are you following? Then we need to ask ourselves this question. If you look at the fatwa of uh, Al-Mawsu al-Fiqhiyya, where they spoke on the issue of zakah, particularly in volume 13, and also the fatwa of Lajna ad-Da'ima, Lajnat al-Buhut where they also spoke on zakah in volume 11 from around page 233 to around 235. They said, if you invest your money in a property like building a house or purchasing a house, the first question to be asked is, is this house for your personal use or for the purpose of a trade, business? If it is for business, then zakah is obligatory. But any property you purchase in order to personally use it, whether homes or land, as long as they are for personal use, then zakah is not applicable on that. Zakah is only applicable on the property you purchase for the sake of investment or business or for the sake of trade. In that situation, zakah is applicable. So you need to ask yourself, is this money you are investing for business or you are a developer? Then whatever you invest, even if the building is incomplete, Zakah is applicable. It is not a condition that you must complete. Building under construction, as long as it's for business, then Zakah is applicable on that. However, if you invest the money in purchasing a land without in any way determining what you want to do with that land. You are yet to decide whether it's for business, whether it is for building your personal home. Is zakah applicable or not? According to the Mawsu al here in the same volume, there is no zakah on it. Until you finally decide what to do with it. If you decide in order to build a house no zakah. If you decide it is for business or for trade or for investment, then zakah is applicable. And this Allah is the all-knowing. <laughs> this next question. akan alaikum ya ina fatan alkhairi daga masoyinka a saudi arabia Allah ya kai kiyaye tambaya ta don Allah malam yaya zakkar kuɗi take ga wadda yake wani ƙasa wadda ba kasarsa ba kamar mu da muke ƙasar Saudi Arabia sa'annan ya halatta ya aika wa mabukatar ƙasa irin Najeriya wato zakka a shawarwa lafiya daga shan fitar Muhammad Dambatta mazaunin Makka Saudi Arabia. bahaushe ya ce gidan daɗi na nesa wai wata halittar Allah ta leƙa wani wuri ƙaran ma ya gane ga yau assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh in na fahimci tambayarsa shine cire zakka yana saudi arabia zai iya turo kudin najeriya ko ba zai turo ba na farko zakka a kansa lajinatu da'ima lil buhuth al ilmiya a cikin fatoyinsu na zakka akwai a volume 10 a volume 10 namba na tara sun amsa tambaya akan tura zakka daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa ka ɗauki zakka daga saudiya ka kawo najeriya ko daga najeriya ka kai ta saudi arabia sun amsa wannan tambaya din a volume mujalladi na goma namba na tara har ma zuwa na goma na farko abin da suka faɗa mun yi bayani akan sharuɗan zakka a yanzu tambayar da muka amsa na farko mai cirawa ya zama musulmi na biyu ya zama an kai minimum threshold na zakka na uku minimum ɗin kuma ya zama mallakar sace na uku kuma ya zama an kai milk ya zama shine milkan kamila sai na uku kuma ya zama ya kai me ya kai shekara ai na amsa ta tambayar da ta gabata wannan ba sai na maimaita ba so kula ga wannan abin wannan sharuɗa sun cika zakka na wajibi a kanka ba wai a saudiya ba ko isra'ila kake za ka cire zakka in dai wannan sharuɗa sun cika za ka cire gaba ta biyu shine tambaya akan ya halatta a cire zakka daga saudiya a kawo najeriya magana mafi inganci na fatawar lajinatul da'ima lil buhuthil ilmiya a mujalladi na goma namba na tara zuwa goma sun ce ya halatta a cire zakka daga ƙasa a kai ƙasa musamman idan ya zama kasar da aka cire a cikin tafi mawadata inda za a kai ta a yanzu ka ɗauka da Najeriya da Saudi Arabia don Allah wafi arziki GDP gross domestic product na Saudiya ya haura 1 trillion naira yanzu na Najeriya a yanzu bai wuce naira bai ma cika biliyan 300 ba dala biliyan 300 sunansa ya haura 1 trillion dollars kaga mu muna da population wajen miliyan 220 saudi arabia da 'yan ƙasa da baki duka bai wuce miliyan 35 ba kuma a wannan adadin kashi kusan 40 cikin 100 baki ne yawanci kawai direbobinsu ne daga masu hidima a gida sai da mai a'a masu gine-ginensu daga pakistan daga ingila daga bangladesh daga egypt daga syria da sauran kasashe including dan uwa dan batta da ke can kaga kenan arzikin su yafi namu in ka dauki GDP per head wato GDP per capita GDP per capita shine ka dauki GDP total sa sai ka yi divide by total number na population sai baka karfin arzikin kasa in ka dauki na Najeriya ka ɗauki population ɗinmu a around 220 miliyan da adadin kudin yana nuna cewa a shekara guda anin ɗin mutum gaba ɗaya a najeriya dala dubu biyu ne wani lokaci ma bai kai haka ba kowane mutum shine average ne amma an ka dauki na saudi arabia kowane mutum dala dubu ashirin da uku ne kaga a nan in ka dauka sun ninka mu sama da nawa sama da sau goma sha ɗaya to kaga a nan ya bayyana sun fi mu arziki kula ga wannan fahimtar shafi'iyya da hanafiya da hanabila ɗaukan zakka daga ƙasa zuwa ƙasa ya halatta dalilinsu sun dogara da hadisin nan na mu'azu bin jabal wanda fiyayyen halitta ya aika shi zuwa ga yaman hadisi da yake muttafaqun alaihi cewa innaka ta'ati qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'u ilay shahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila ayyi wahidullah har zuwa karshen hadisin sai yace fa inna allaha aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim hadisin ya sahihu muslim hadisi ne na 19 kaga sai ce a karbi zakka daga talakawansu daga mawadatansu a ba bawa talakawansu fahimtar waɗanda suke ga ya halatta hanabila da shafi'iyya da hambaliya ai tu'khadhu min aghniyaihim sa shine tu'khadhu min aghniya'il muslimina ila fuqara'il muslimina so tun da ku haka ne duk inda aka samu mawadatan musulmai ana iya bawa fakiran musulmai waɗanda suke ga asali bai halatta ba an fi samun su a cikin masabar mu ta Najeriya da sauran wurare ita ce ta malikiya da yawa daga cikin malikiya ba su da fahimtar haka sai dai in wanda za a cire a ƙasar su sun fi arziki akan inda za a kai suka ce in sun fi arziki to ya halatta a yi kamar a cire zaka daga Saudiya ko daga Qatar yanzu Qatar irin ko daga Kuwait yanzu kuɗi ne da fi na kowanne ƙarfi a duniya ya halatta cire zaka daga Kuwait a kawo Afirka akai Najeriya ko a kai Niger ko a Kamaru ko a kai Ghana ƴan uwa duka ya hakuri saboda muna da talakawa da yawa a wuraren mu to ko a malikiya anan ya halatta a inda suke da ja shine bai halatta a cire zakka a Najeriya a kai ta Saudiya ba saboda fahimta su tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqara shine tu'khadhu min aghniya albalad ila fuqara albalad ne to su kan mawadatan gari zuwa ga talakawan gari ne to su a fahimta su a nan ba za a yi ba amma in akwai bukata to ya halatta suka ce in aka cire a asali a kawo Najeriya ya halatta in kuma aka cire a kan kasashen da arzikinsu su kusan daidai ne amma ka ɗauki Saudi Arabia da Imarat suka ce a nan in an yi an yi kuskure amma zakat ta yi in ka cire zakka a Saudi ka kai ta United Arab Emirates ko ka kai Qatar ta yi amma a fahimta su an yi kuskure amma in ka cire zakka a Najeriya ka kai Saudiya a fahimtar malikiya ba ta yi ba a magana mafi inganci me dalili saboda ai nan an fi bukata a kan can alaka suna da fahimtar a nan ba ta yi ba mafiya yawan malamai amma akwai wanda kuma suke ga ta A ala'ayi halin wannan zakka an ka cire ta daga Saudiya a Makka aka tara ba ma ka ba duk da ka tara su in an tara ko Abuja aka zo akwai masu cin zakka ninkin ba ninki balle kuma a shiga arewa maso gabar da kuma arewa maso yamma da arewa maso tsakiya wannan adadin su na da yawa Allah ne kadai ya sani don haka an tattara a kawo akwai mabukata a nan amma dai kuma mutanen Gaza da Yaman da Somalia sun fi mu bukata wallahu ta'ala a'lam ina ga ya isa ko ina zaune ake miko min takarda akwai yan uwa da suka zo mana ziyara daga saudi arabia go Marwan Abbas عباس wa وأستاذ Wail da kuma waɗanda suka rako bayansu shi Sheikh Marwan Abbas Sha'aban shine ra'isul lajnal wataniya li ighasati al-hujjat fa jazakumullahu khairan ala ziyaratina ahsanallahu ilaykum wa saddada Allah khutbakum insha Allah لكن الدرس يكون باللغة المحلية ليس باللغة العربية لكن إذا تفهمون معنا إن شاء الله جزاكم الله خير أحسن الله إليكم نعم جزاكم الله خيرا تقبل الله زيارتكم آمين وإياكم إن شاء الله جزاكم الله خير أحسن الله إليكم إن شاء الله الله يعينكم والسلام عليكم جزاكم الله خير إن شاء الله za mu tashi a cikin suratu ali imrana ƙarar in ka gane ayar bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi hmm. ya أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون basir Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku jama'ar da kuka yi imani Allah ta'ala bai kiran masu imani da wannan titil na daraja ya ayyuhal ladina amanu sai dan ɗaya daga cikin al'amura guda biyu ko duka biyu a hada waje ɗaya ko Allah ya ce mu yi mu ce mun yi ko ya ce mu bari mun bari ko a wurin ya ce mu yi mu bari mu ce mun yi mun bari shi yasa ya ayu na amanu guda 89 ne a cikin Qur'ani kuma dukkanin su sun zo ne da umurni ko hani ko umurni da hani mafhum tayyib don haka Allah ya ce ya ayu halladina amanu ya ku jama'a da kuka imani anan Allah ta'ala yana hana mu koyi da munafukai ne musamman irin waɗanda suka rayu da fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka cutar da shi da wanda suke koyi da su a yau suke cutar da addini da kuma al'umma Allah ta'ala ya kare mu daga sharrinsu a ko'ina suke su ne waɗanda dukkan abin da Allah ya yi sai sun ƙalubalance shi duk abin da manzon Allah ya yi sai sun ƙalubalance shi dukkan jarraba da aka samu sai sun kalubalanci jarrabawa da ai da an yi kaza da kaza bai faru ba ai da ba ai kaza ma da kaza ya faru sai su koma suna aiki da dabarbarin su Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku jama'a da kuka imani la takunu kar ku kasance kan ladina kamar waɗanda kafaru suka kafurta sune kafirci da yake annifaqul akbar shine yake fitarwa daga milla gaba ɗaya akwai annifaƙul asghar shi wannan bai fitar da mutum daga milla mafhum tayyib haka kar ku zama irin su wa da suka ce li ikhwanihim zuwa ga yan uwansu fassara biyu imam al-qurtubi abu abdullah muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi rahmatullahi alayh cikin al-jami li ahkam al-quran da sheikh abdurrahman bin nasir sa'adi rahmatullahi alayh dukkanin su karkashin wannan aya ta 156 sun ce ‘yan uwan nan kala biyu ne akwai ‘yan uwansu na jini na biyu kuma akwai ‘yan uwansu a munafurci ko kuma a cikin bijirewa Allah so ‘yan uwansu na jini suna kamfen zuwa ga ‘yan uwansu na jini da wannan fahimtar tasu sannan suna yin kamfen zuwa ga ‘yan uwansu na mummunar manufa wanda suka bujire wa Allah da wannan manufa duka biyu suna shiga yana iya daukan ikhtilafu tanawwu ne sai ya zama ba ikhtilafu zuwa ba saboda duka suna tare da su mafhum tayyib da haka suna gaya wanda suke tare da su idza darabu fil ardi idan suka yi tafiya a bayan kasa aw kanu ghuzzan ko suka kasance sun tafi filin daga laukanu inda na ai waɗannan ƙin uwan namu da suna tare da mu ma matu ai wallahi da ba su rasu ba wa ma kutilu ko kuma da ba a kashe su ba Shi ne irin misalan da na bayar jiya duk mutumin da yake ba na kware ba na ba da wasu ma shekaran jiya shi kullun sha'awarsa shi ne. ina ma mai bin Allah zai samu wata jarrabawa mai tsami mai daci a dalilin dan Allah shi ya ji daɗi idan za ka fita sallah a dare tarawihi ko ta hajji shi ba ya yi azumin ma ba ka da tabbacin yana yi ko ba kawai zaton alheri kake masa in ka samu jarrabawa ka dawo ka ya ɗan goge ga ƙwabrin jini na fita ina gani da ka goge ƙwabri ko a sallar dare sai ka kalli na tsiji ne kaga ba abin da ya same ni <laughs> Allah ya sauke Allah ya sauke Daɗi yake ji daga kaga hikarsa. ka san mugun mugun sai kulla to su mutanen banza kullum shi ne suna kai da ka samu jarrabawa a tafarkin Allah murna kake yi saboda duk wanda bai yi sharan matsalaci ba zai yi sharan gidan giya in yi sharan kasuwa mai yayi kai da sauki ai in baka share wa babar ka daki ba kuma za ka je ka share ɗakin karuwa ai mutum baya zama haka mu kiyaye matukar ba a yi bautan Allah ba sai an yi bautan shaidan dole ka zabi daya babu wani mutum da yake zaune wai shi baya bautan Allah baya na shaidan dole sai kai na shaidan ko baka yi niyya ba in baka tafi wajen bauta ba to zaka je wajen sabon Allah a daidai time da muke zaune a muke darasi mutane suna wani ma yanzu haka kawai a talabijin ana kwallon kafa ba zai iya barin kallon kwallon tv ya sami tafsiri ba da haka ya haƙura da zuwa ba a zama haka duk yadda kai in dai kai na Allah ba sai kai na shedan ba wani wanda yake zaune haka Ba ka ganin matasan wasu wani zai sha kwaya ya shiga jeji ya zauna ya yi ta yawo a jeji a yi ruwan sama ya dake shi da jinsinsa, har ya bushe yana ta saboda me in kai bautan Allah ba kuma dole sai kai wani abu amma ba a zama haka sai su ce yan uwan nasu da suke tare da su idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan wanda suke in sun yi tafiya a bayan kasa shine kamar tafi daga gari zuwa gari aw ghuzzan ko sun je filin daga law kanu inda na da fa suna nan inda muke din nan ba su je ko ina ba fa'aran ma ma ma tuda ba za su rasu ban ji su akwai mutumin da ke ƙetare ajali kwana uku da ya wuce mun yi bayanin cewa ita mutuwa zuwa wurin ta kake yi shi sa Allah ya ce qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turaduna ila alimil ghaibi cikin suratul jumu'a ya takwas ai za ta gamu da ku shi sa mutum yana zaune gida lafiya kalau idan ajalin ya zama saura wata ɗaya za a ɗauko fasfot ɗinsa a zo abuja a yi masa visa a embassy na shenzhen a shirya komai a yi ƙoƙarin neman air ambulance ko a nemi business class da za a kwantar da shi a ɗauke shi za a kai shi germany maybe a cikin germany ɗin za a kai shi eh, munich ne a je a sauka a frankfurt a yi connecting flight ashe ajalin ne yake ta ana isa munich ɗin ba a ma shiga asibitin ba daga airport sai ya rasu kuma an je asibitin ana ajiye shi a ashe ajalin a kasan ne daidai wurin kasa ta yi kira ana ajiye shi a wurin gaban like zuwa sai a ce ce a ah. me ajalin ya yi dole sai kun ci ko bashi kun kashi inda kasa ta ce sunna ce ta Allah in lokacin ya yi sai an je wajen ka ga wata jarrabawa sai ta zaka ce mai ma ya kawo ni wurin ne saboda babu abin da ya kai ka wannan jarrabawan ta kai ka to kaddara mutum ya ce tun da haka ne wallahi bari ya dabara ya zauna a gida babu inda zai je abinci ma ta window za a rika kawo masa har ma dai kubuta waɗanda suka shiga gida suka buye suka mutu daga mutuwa ka ba mu aya qur'ani أينما تكونوا يدرككم الموت kuntum fi burujin mushayyada hmm. aina ma takunu yudrikumul maut Allah ya ce duk inda kuke ko ina kuke wannan cikin suratul nisa aya ta 78 yace duk inda kuke yudrikumul maut mutuwa za ta riske ku ashe in baka fitan ba ka shiga ɗakin ka kulle sai mu ce Allah lokaci ake jira kila dakin ka ne ajalin ka ai ba yadda aka iya dole sai ajalin yayi to kila ɗakin ne ajalin ko kuma gidan babanka ne yace za a yi gyara sai mai da kai boys quarters kofar ɗakin ta balle Kada zuwa boys quarters sai ka rasu a shi ne ajalin shi ya sa ya ce walau kuntun fi burujin mushayyada idan za a yi gini na irin kasaita da tsaro a saka idan ajali ya yi, dole a tafi babu dabara fir'auna yana kwana a gidansa da soja alif alif wa mi'atai alif. personal security da ke gadin villa na fir'auna akwai mutum miliyan ɗaya da nawa da dubu ɗari biyu miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu su ne suke gada sai yana barci amma da ajali ya yi ajalin ya zama a cikin ruwa ne da kansa ya fito da su ya zo shiga cikin ruwa. kuma igiyar ruwa ta kama shi ta yi ta yara ta ɗaga ta nuna wa Allah ta buga da ƙasa kamar yadda yara suke faɗa a lokacin ya ce shi ma musulmi ne Allah ya ce a a kama kara ajali ne shi yasa suka ce wa ƴan uwansu idza dalabu fil ardi aw kanu guzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu ban haram ba a wannan wurin idza darabu fil ardi aw kanu guzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu akwai ka'ida balaghiya a wurin wani ɗalibin ilimi ne zai iya min bayanin ta idza darabu fil ardi aw kanu guzzan wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi na ba ku satan ansa na halal irin wancan iri ɗaya ne da wannan ka'idar a balaga balaga ana cewa laf wa nashir murattaban laf wa nashir murattaban sunan ka'idar a balaga kaga idan ka ce min ayatihi daga cikin ayoyin Allah ya sanya muku me dare da rana sai ce me litaskunu fi a wanne kuke hutawa a dare wa litaftagu min fadli a wanne kuke neman falalasta rana shine kaga kenan hutu ya koma kan dare rana ta koma kan neman falala to anan ka'ida ne shine kace idza darabu fil ardi shine ma matu aw kanu ghuzzan ma qutilu laf wa nashr murattaban an fahimta in sun yi tafiya a bayan ƙasa kaga wanda ya tafiya a mota ko a mashin ayi juwali hatsari yake rasu shine sai a ce ya rasu aw ghuzzan a filin daga kuma kutilu an kashe su <laughs> da shi ne magana kalmar guzzan kuma menene a matsayinta jam'i ne mai mufradin eh gazi shi ne mene menene mizanin guzzan a sarraf eh fu'al da za ka lawa khairar shi ne wa fu'al lifailin wa fa'ilatin kamar da ibn malika cikin alfiya fu'al shine mizanin guzzan a saraf so idza darabu fil ardi aw kanu guzzan yace me law kanu na ma wa ma qutilu sai Allah yace li yaj'ala Allahu zalika hasratan fi qulubihim Allah ya sa musu wannan tunani ne dan ya zama asara a zukatansu su lalace wallahi al'azim ‘yan uwa mu saurara hmm. babu fitina a duniya da ta kai mutum ya rika tunanin wayansa ke bashi nasara duk lokacin da Allah ya bar mutum da wayansa ya yi asara ran da ka ɗauka wai kudin da kake da shi wayanka ne ya baka ka yi asara irin ƙaruna don shi ne Allah ya ce inna karuna kana min kaumi musa fa ba alaihi aya ta saba'in da shida kenan ta saba'in da bakwai aka ce nemi lahira da wannan ta saba'in da takwas ya ce me kala inna ma utituhu ala ilmin sai ce iliminsa ne ba shi ba Allah ya ba shi ba duk lokacin da ya zama kana neman wata ni'ima a duniya ko na kuɗi ko na employment ko na jari ko na sana'a kake so ka koya ko matsayi ne na ofis. sai ka ɗauka wayanka da dabarbarunka ke baka ka yi asara duniya da lahira waɗanda ce asara ma kalma ce ta balarabe bari in gaya maka da hausa ka shiga uku duniya da lahira wanda ita ce bahaushiyar haushe kalma shi balarabe ka ce hasratan fi qulubihim yayi asara sun yi asara a zukatansu balarabe hankalinsa na tashi amma bahaushe hankalinsa baya tashi shi yasa tafsirin hausa liyaji alallahu zalika hasratan fi qulubihim sai ka ce don Allah ya sa su shiga uku in mutum ya shiga uku to kalmar shiga uku duk bahaushe da ya san Hausa tana duka kirjinsa ka kaji mutum ka ce wallahi ka shiga uku ko a nan ka bashi ya shiga matsala amma in ka ce wani kayi asara sai dauka kunun buɗe bakinsa ne rizube amma ka kace ka shiga uku duk bahaushe ya san a zubewan kunu ko duk kudin najeriya ne zai ba a ce ka shiga uku kar mu kuskura a duniya mu ɗauka wai wani abu da muke nema dabaran mu za ta bamu ko wani abu da Allah ya bamu ɗauka wayen mu ne ya bamu asara ce wannan Allah ta'ala ya kare mu daga wannan asara din duk wani abin da ka samu kai kokari kokari sanadi ne amma mai bayarwa shine Allah in Allah ya bayar duk duniya ba mai hana kan Allah ya hana ba mai baka in ka fahimci wannan za ka yi bacci lafiyayye babu abin da ya dame ka ba za ka taɓa rashin bacci akan wani abu ba saboda ka san Allah ne in yayi ba mai hanawa in ya hana ba mai yi mafhum tayyib don haka wa ma qutilu li yaj'al Allahu dhalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumit Allah yake rayarwa yake kashewa zo haka yuhyi wa yumit ko an yi tafiya ko ba a yi bayan ajali yayi za a tafi sannan ko an je yaƙi ko ba a je bayan ajali yayi za a tafi amma dai ku sani wanda aka ba shi umarni ya fita filin daga ko ya fita ɗaukaka kalmar Allah ko karantar da addini bai je ba matsayinsa bai taɓa zama ɗaya da wanda ya je shi هذا أي مثال يا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما ولن آيوين قدابيوت إن سورة النساء aya ta casa'in da biyar da casa'in da shida muhallu shahi saboda ba lokaci Allah ya ce Allahul mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala alqa'idina daraja shine muhallu shahid kuma yace daraja bayan daraja zaka ba su zama daidai wanda ya fito a gida ya zo jin tafsiri bai zama daidai wanda yake kwance a gida yana jira a sharuwa. wanda ya fito ya karanta addini a kauye bai zama ɗaya da wanda ya zauna a gida wanda ya je ƙauye don ya tema ya tona wa ƙauyawa rijiya ni ma ba ƙauye ne hmm. amma kuma fa akan addini karka baka ce ba ƙauye ka na faɗa ka ce na faɗa kana ana darasi mutan faɗa amma dai kai ka san har ga Allah ni yanzu na ke bada ba ƙauye eh to asalin mu ƙauyawa ne amma dai ba ƙauye ya waye shi ko yanzu an yi ittifaki eh wai kada wani lokaci saboda akwai masu tunanin wai duk mai harkan addini ba kauye ne a nan kuma karka kuskura ka ce ba kauye wallahi ina duniyar ne sai in kasa ka eh Allah sai in kasa ka a duniya wannan aikin da muke yi muna yi da neman aljanna ne ba wai kauyanci bane shine wayewa din wannan din shine wayewa in ba wai ba mu da abun yi muna da abun yi ninkin ba ninki wataƙila ma mun fika abun yi in ba da wani aikin ba da zama mamacin Najeriya din shi ya ajiye mu so ka gada wannan kowa in wannan za a bi kuma karka kalli ka ce wai muna wa'azi wai wai masu karantar da addini kauya ne ni anan na fi karfin ka ce mun ba kauye yawa please a fahimci wannan an gane ko yawa saboda muna da su muna da su da suka ce aka ai an ci gaba a bar karantarwa to akwai ci gaba da zai hana mutum mutane Allah ya ci Allahu akbar kai ci gaban ya zama shirme idan ya zama an daina gaba daya hidima tana sa ka rage nauyin abu amma ba za a daina ba sha Allah ta'ala muna fata ba za mu daina hidima ta addini ba hidima na sa ka rage amma ba za a daina ba saboda wannan shine asalin aikin lahira da duniya din hmm. shine ba sana'ar da ta kai wannan din hmm. mafu hmm. tayyib don haka wallahu bima ta'maluna basirun bisa ga abin da kuke aikatawa Allah ta'ala mai gani ne na'am ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن قتلتم سننكما إذا أككشيكو أفيلن داغا أو متم ko kuka rasu mutuwa ta ɗabi'a dalilin jinya ko hatsari wala in qutiltum fi sabilillahi aw mittum a wata kira'a ko muttum aw mittum in kace a kaidar nahawun kace muttum menene wani wazani ne shine mata ya mutu in kace mittum kuma fa ya zama mata ya mat <laughs> wanda babi ne a cikin babin sarar <laughs> eh babin nasara ne ko daraba ko fataha ko fariha ko karuma ko hasiba ko wanne gajiya wai ɗaya daga ciki so mu wuce da kan da samu ciwon kai zo wala in kutiltum in an kashe ku wannan an gina shi akan fi'ili ne mazi mabni lil majhul kutiltum din nan wannan tu kutiltum din shine asalin na'ibul fa'il din mafhum aw mutum ko kun rasu da maghfiratun min Allah gafara da ke wurin Allah wa rahama da rahama khairun shi yafi alkhairi mimma yajma'una fiye da abin da suke tarawa na duniya ko mimma tajma'una abin da ku kuke tarawa na duniya a bisa ga wata kira'a saba'iyya mimma ta ji ma'una ko mimma ya ji ma'una haka ne ko ma so don haka kashe ku aka yi ko rasuwa ne wanda ya rasu ko aka kashe shi in a tafarkin Allah ne bai yi asara ba fiyayyen halitta rasuwa ya yi amma dai a cikin sai kamar da na taɓa bayani a cikin darasi cewa akwai zargin cewa an sa masa dafi a abinci kaga dai ala halin rasuwa ya yi amma dai kuma akwai alkalma da ke bayyana an samar da shi na abubakar me yayi rasuwa yayi abubakar umar fa kashe shi aka yi usman fa ali ibn abi talib fa duka waɗannan uku kashe su aka yi ɗaya rasuwa yayi Allah ta'ala ya musu ya yi kana musu yadda kaga ya shiga cikin wani in qutiltum ko me au mutum tun daga cikin waɗannan mun samu duka rayuwa haka take waninku a kashe shi waninku ya rasu waninku duka ajali ne abinda kuma ayar ke bayyana mana ba a yi wa Allah wayo kar mu kuskura mu rike wayon mu ba a yi wa Allah wayo daga cikin darussa na rashin yi wa Allah wayo ina wasiya zuwa ga iyaye cewa zamani ya canja kar mu rike tunani kawai irin na yammacin turai mu bar tarbiyyar da aka mana duk mahaifin da ke so ‘ya'yansa su yi nasara a nan gaba mu kiyaye waɗannan abubuwa na farko dukkan ɗafin yana ƙarami a shagaltar da shi da koyon karatun addini a fara masa da haddace ƙur'ani sannan bayan nan a biyo baya da karantar da shi hadisan fiyayyen halitta da sanin kadaituwar Allah subhanahu da sanin tarihin fiyayyen halitta da sanin ilmul ala duk waɗannan suna da muhimmanci mu koya musu karatun addini na biyu a koya musu karatun zamani a cikin ƴaƴanmu karatun addini kaga mun samu gogaggun alaran momi mun samu gwani wane aran ma wane gangaren wane sai na biyu mu samu kuma wanda suke a cikin su waɗannan aran momin mu samar da wane medical doctor ne engineer wane injiniya ne wane computer scientist ne wane lawyer ne wane accountant ne wane kaza ne wacce likita ce wacce injiniya ce sai mu samar da wannan kaga an samu mahaddata ƙur'ani maza da mata injiniyoyi likitoci mahaddata ƙur'ani shine an samu mutane da ke da hannu da dama na uku mu koya musu kyawawan ɗabi'u dukkan da a koya masa kunya girmama na gaba haƙuri juriya gaskiya riƙon amana tausayi kyautata wa duk wanda yake tare da shi ba sai an duba bambancin addini ba dora wa ɗanka akan wannan na uku na hudu mu koya ƴaƴanmu sana'a wane zai zama tela wane ya zama makaniki wane ya zama mai gyaran kwamfuta wane ya zama ya iya haɗa sola wane ya zama ya iya gyara smartphone mu koya musu sana'a mu koya musu noma mu koya musu kasuwanci a ƴaƴanka a samu wane yana kaddan ƙur'ani yana zuwa makarantar boko in ya taso yana zuwa kasuwa wani na haddan qur'ani wani injiniya ne yana kuma zuwa koyon sana'a wani kaza ne wani kaza ne yana zuwa kaza wannan shine na hudu mafhum ayyib yana da matukar muhimmanci mu dore yara akan wannan harifan yara da basu da kowace basira ko bai sai dai a basu yaro har ya gama digiri ya yi nysc ya dawo bai taba aikin naira dubu goma ba kuma in ka kwace takarda ka ajiye ga baki ɗaya fala saddaka wala sallah babu abin da zai yi sai dai ya zauna kuɗin data ma da zai hau layi ya yi tsokana online sai ka bashi kuma a rika koya wa yara yi wa iyaye hidima ɗanka a koya masa ɗan wanke maka mota wanke wasu kayanka a gida yana da muhimmanci yaro ya koya ba daidai ba ne kana da 'ya'ya gardawa goma kayanka sai ka kai wanki dukkansu wani ya wanke maka wani ya wankewa wani ya goga a musu time table wani zai ce malam kanmu ya sauko eh yi haƙuri, mu ma haka aka koya mana Allah ya sani na kai matakin da ina zuwa university na karantar ina ba da kaya na wanki amma na babata ina wankewa na godigige mata kuma ba bani da kuɗin da zan yi ba ne saboda ina ga ta haifi lafiyayyen ɗa iri na kuma sai ta na biya mata wanki da guga haba kuma ai me aka yi in kaga na biya ba na nan ne ko kuma ba ma gari ɗaya anan babu yadda na iya mu saba yi wa iyayenmu hidima albarkar rayuwa tana karuwa duk me yi wa iyaye hidima me yi wa dattawa hidima albarka tana ƙaruwa. da idan dattijo ya zo a layinku da ice zai wuce sai kun karba in ba ku karba ba a anguwar duk dattijon da ya gani zai zo ya muku bulala in ta kama har ɗakin babar ka zai je ana sai masa baban muhammadu kuma ba babanka ba ne ya shigo in ta ji ka shiga ta kamo ka ta miƙa kuma ya dake ka society mai nagarta nan ba irin wannan rayuwar da mara mara albarka ba dattijo duk abin da ya anguwa da a cikin society mu kowa ya amince ba yau ya ake ciki wannan rayuwa da muke ciki Allah da ya kyauta khairun mimma yajma'un ya fi alheri akan abin da suke tarawa ko kuke tarawa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى آل ala Ibrahim wa على ala Muhammad. على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والله ta'ala أعلم